yanzu haka dai matsalar satar shanu da kuma ƙananan dabbobi bayan ma batun satar jama'a domin neman kuɗin fansa na mako cikin matsalolin tsaro da ke addabar al'ummar jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya to sai dai kuma yayin da ma wannan ke faruwa hukumomin tsaro a jihar sun ce sun tashi tsaye da domin yaƙi da wannan annobar inda hukumar tsaron farin kaya ta civil defense ta samu nasarar cafke wasu barayin shanu umar buba dan shekaru 37 na mako cikin kasan gurman barayin shanu a jihar da duban dubansa ya cika sun sato shanu sun kawo abokin aikin shi wanda suka kawo shanu ko ya ji an kama shi ne ko yaya ne to daga nan shi ya kunshi shanu ya bar ma da shanu ya mai da su shan ne a ina yayi da su ne abinda ban sani ba kenan shi ma wannan da aka kama na kuwa cikin yan gidan Umar Buba ya ko bai ne da lamarin ya faru. Eh, ya nana ya tore ni muka dauka shanu muka kai mishi daga mallu zuwa ma'adasa. Shi ko fita ɗaya ne daga cikin masu amfani da keke nafe wajen satar ƙanan dabbobi ya ko ne da masu ke su yi satar. keken wani ne kin keke na ne kawai ba wai shi ne keke bai sani a kin da keke na ba shi ya zato kamar ana dokan fasinja ne. to sai dai ko da yake nuna manema labarai waɗannan da aka kama kwamandan rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar taraban isa kamilu ya ce za a ci gaba da kokarin da suke yi na kare dukiyoyin gwamnati da ma na al'umma. fashi akan hanya musamman a kudancin wannan jiha tamu to shi din ma muna nan haɗin gwiwa na jami'an tsaro muna nan sosai muna kokarin duk yadda zamu mu ga an daƙile wannan wannan din ma in Allah ya so yarda amma dai babban nasarar kamar yadda na ce wancan fitintunu da suke addabar mutane su sa mutane su bar gidajen su a kokona gidaje a karkashe mutane to gaskiya an samu sauki sosai domin zaka ga a watannin nan dai wata uku hudu baya to wani abu ya lafa sosai a wannan jiya kuma wannan ba karaman nasara bace a yadda aka san fitintunun a watannin baya haka nan kuma kwamandan ya shawarci al'umma da suke sa ido da kuma ba da bayanai. A hukumomin sadarwa ko kuma a dukiyar gwamnati da gine-gine da sauransu ko tituna ma. Amma babban abin takaici shine sace-sace da suka yi yawa. Sai ka kananan yara matasa maimakon su a same su a wurin neman halallunsu. misali noman rani jiha irin Taraba mai arzikin ƙasa da ruwa da duk abin da ake bukata. Amma sai ka ga matasan sun bammace su tafi suna sace-sace daga fisgar wayoyi da jakankunan mata zuwa satar awaki har da shanu da duk abubuwan wanda za su iya samu su sata to duk irin waɗannan mutane muna kama su kuma muna binciken su kuma mu gurfanar da su a gaban shi koma da menene dai yan iya magana kan ce sana'a sa wai ku rashin sana'a sata Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya